Mansa Musa shine sarki na tara a jerin sarakunan gidan Mansa ɗane ne gafagale ɗan Abubakar ɗan uwan Sinjata har izuwa kan Ibn Batuta. Mun gano shugaban matafiyan nan sunansa Dogara. Akwai mutane tara a zagaye da shi. Yana tare da wata matsafiya sunanta Juma. har assure you idan muka rage shanu biyu zai kai mu har ga inda wannan dukiyar ta akwai yata jidda da ta bata a samu yarinyar nan ta bayyana Zamar Ibn Manabun wannan dajin da kuke gani da na kawo ku shine dajin zofa to ban da jidda suna dajin nan Roma kar ka ƙara gaya mun magana zan kashe ka yanzu wallahi ya zaka kawo mu waje ka san babu abin da zaka iya yi a hule alele bere ya kamata ki wani abu a wannan wurin wani irin al'amari ne wannan na yi iyakacin bakin kokari na waɗannan halittun ba sa jin tsafi da alamun ko mutane ko mutane suke ci Boom! gwal irin na mansa musa daidai yake da tiriliyan takwas muna gab da mamalaki wannan dukiya kun isa ku yi mini dole to na ce yaran nan ba sa nan kuma ba ku isa ku gansu dokta inda abin da ya fi police station wannan sai dai ajiya dan Allah alhaji kai shiru an ce ma dan ana ganin darajar ka ne tunda bakin ta ya fi karfin ta ka tsince ta a can welcome back Nuno welcome back and Juma ya kai suka ƙara sauyawa. Ko da zan mai da su sau ɗari sai sun sake sauyawa. Akwai layin zanen da ya mana. Wannan igiya da kuke gani kowa zai kama ya riki ba magana. Ku dalla budurwa ta ce nake nuna muku ita ko tsaya kuna cewa. Mashakur ka bata mana lamari. What is Oh! Faɗa ta ka cikawa tawa. Ya shugaba. Juba! Ki gaggawa cire dole da Andalo. andalu gaya min menene yake faruwa. Akwai mafita guda ɗaya. Kai Juba! Kai baka isa ba, Loma. Kai ci kwaikwaiwa, ki bai min baki. Tuntuna na jaje sunan ki a cikin bokaci. bi ni kamar yadda kare yake bin ubangidansa ba cin amana. Yarina! Sharina! Warina! Ha ha ha!